والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منا قومشا بيكينا نكرن تونا لساتنا الإمام آه، ابن القيم رحمة الله عليه يعني عدة الصابرين وبخيرة الشاكرين ثم بسم الله قرنتها بسم الله الرحمن الرحيم قلت وهذا غير مقدور ولا مأمور به فقد رتب الله الصداع على التفريق بين الحالتين وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي تقبع ولا يناقض هذه قوله هذه كهذا نعم ولا يناقض هذه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأوسع وأوسع من الصبر فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع أوسع من الصبر وأما قبله فالعافية, فالعافية أوسع له منه نعم to al'imamu bin alƙayyim yana kamar sharhi ne akan kan ta'arifin abu muhammad bin jariri inda yake ce haƙuri ba a bambance tsakanin lokacin saukan ni'ima da lokacin mihina tare da kuma na natsuwar kwakwalwa da tunani a lokaci guda so biyu to sai ce ultu sai na ce a'a wa haza ghairu makdurin a'a wannan ayi ba zai yi a iya shi ba ba zai yi ta ce da lokacin ni'ima da lokacin bakin ciki da ne ga mutum ba kamar yana ta'akidi ne kan wannan tarihi yana eh, ghairu makdurin wala ma'amurin wala ma'amurin ko ba a ma umarci mutane su wannan ba a ce da lokacin da misali kai sabuwar mota dal babu irin ta a gari da kuma lokacin da aka sace ta Allah kiyaye a ce duk haka zai yi fa'i dole wancan ne yake da farin ciki wannan bakin ciki ba a tsara kamar yana ta fassaran haƙuri da wannan malam ya yi a nan wurin ne sai ce faɗa barkar Allah ba ala tafriq bayan halatai ai Allah ya rakaba ya dora ya gina ɗabi'a mutane akan su bambance tsakanin wannan hali guda biyu ne to ayo min kulli shay'in khalaqana zawjayn kuma Allah ya bibiyu akwai farin ciki bakin ciki ko kamunna to ba zai kace zamanin murnan nan kace ne lokacin bakin ciki wala farahtum yawa wa innamal maqduru habsu an-nafs an al-jaz'i abinda kawai zai yi mutum yayi ya taka wa zuciyarsa birki katta ya Shi ne aljaza'u shi abin da aka hana ma ba za ka ce ba zai bakin ciki misali idan aka mutuwa hawaye in yi gangaro sai ka ce laifi yayi na ko ba haka ba lokacin da aka haihu ai ba lokacin aiko kan bakin ciki ba ne ma ka ga hawaye to na farin ciki ne an ɗau lokaci ba samu haihuwa ba ƙarshe Allah ta'ala ya bayar fatar al'insana yuzuri يعني الدم على خدي فرحا ليس ترحا فبذيك نعم. بما تأزكوك هذا سوزم عيبا عرفتم يتشو وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع أبن بزائية شيني كارري نبر الجزع وتوراكي لاستواء الحالتين عند الابد صود الدريدي كورونا هالا guda biyu wajen bawa نعم na'am نعم lastiwa na'am نعم ba daidaituwar halayen nan guda ba ba ka ce halayen biyu su daidaito hmm. wasahatul afiya ita kuma sa ita kuma fage na al'afiya wato kwanciyar hankali da ni'ima ausa ulil abdi min sa'atis sabr shine mafi wato yalwatuwa ga bawa daga wato sa irin ta hakuri na fata gane ko kama qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi du'a'il mashhur kamar da manzon Allah ya faɗa a cikin addu'a addu'an nan ta shahararriya inda manzon Allah yake cewa in lam yakun in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ubangiji in ba fishi kai da ni ba wallahi ni ban damu ba ghaira anna afiyataka awsa'u li sai dai lafiyar ka lafiyarka ma'ana kwanciyar hankalin da kake ba bawa kyautar zama tsaffar ba matsala to wannan ita ta fi yalwatuwa gare ne sama da wancan haƙurin an gane ko wannan hadisi wasu hadisi ne wanda yake tabbatacce hmm, na'am la wannan hadisi wato ainihin ba'ifi ne kai da wannan lafazin wanda a tabaran ya fitar cikin almajamal kabir alhaifin ya ambaci cikin majma'u zawa'id wa mabu'ul alfawa'id na'am ولا يناقض كلامه ولا يناقض هذا نقض ولا تناقض ولا يناقض هذا ممكن شيء هذه يناقضت ولا تناقض مثل مثال ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فما سيدي ونم قد كجي بايا روس فأن دع النبي صلى الله عليه وسلم اجيت وما أعطي أحد أطاء خيرا babu wani mutum da aka ba shi kyauta mafi alkhairi wa ausa mafi yalwatuwa min sabari sama da haƙuri ko shaka babu ba za a taɓa ba mutum kyauta mafi yalwatuwa mafi gwaɓaɓuwa ba sama da a ba shi haƙuri ma'ana wannan maganar da ka ji ba ta ci karo da wannan ba wannan hadisi kuwa wato al'imam Musulmi ya fitar da shi an gane ko hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ƙara masu yadda haka bukhari ma fi da wannan hadisi hadisi mai lamba 4,460 haka muslim hadisi 53 na'am وقال أبو علي الدقاق حد الصبر ألا يعترض على التقدير abu alini daƙaƙ ya ce ai an ka ce haƙuri abinda ake ce mu hakuri kada mutum ya kuskura ya ce zai ci dunduniyar kaddara ubangiji Allah ya hukunta wa kace dan me a'a kabar bar kaddara ya ce da'il maqadira tajri fi azimmatiha wala tablitanna illa khaliyal bali ما بين غفلة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال ويكبر كدر وبنجي تكبر دراوتها منيني karka taɓa kwana illa hankalinka kwance tsakanin rukewar ido a yi bacci da tsakawar idon Allah kan canza yanayi zuwa wani yanayi ta wada kulle yaumin kowa fi sha'an ina فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلبين بلائي ba wai kuwa kake ba ba wai kara kake ba kana bayani wallahi an yi ruwa kuma ruwa da ya mana banna alhamdulillah misali <laughs> kaga wannan aibai na bala'i ne amma kuma kace alhamdulillah shi yasa haushe wato dan baiwa ne ya ruwa ya ce ya gyara ba ya huta ba kuma ga shi ya masa banna ne sai ce ruwa ya gyara wannan tawili na bawashi akwai daɗi ladadin harshe wato kwallon lafazi kenan an gane ko wani ya ji ce ce alhamdulillah sauki eh, kuma ga shi yana wayo ya ji ce da sauki da sauki amunan ne Allahu akbar to kaga waɗannan abubuwa ne wato eh, bahaushe ya ladabtu da waɗannan irin sulukiyar masu matuƙar kyau malam ya ce a shakwa ko ba haka ba yawa idharul bala ala ghairi wajhi shakwa fala yunafi sabr bayyana bala'i ba wai kuka ko kara Allah kake ba ko ita mun wala ka kara misali to nan bai cika da ma'ana hakuri ba afkum mhm. qala Allah ta'ala fi qissati ayyub misali Allah ya faɗa game da kissar annabin Allah ayyub alaihi salam inna wajadna sabira kai mun tadda shi mai haƙuri. inna wajadnahu hu ala يعود على أيوب, أيوب. أي إنا وجدنا أيوب صابرا مفعول به كما حال نعم موسى ماشي كفن توسى متنيني هقولي مع قوله تعالى مسني الضر wannan wannan aya zaka same ta a cikin suratu Dawud sura mai lamba 44 aya kai amma kuma gashi annabi ayyuban Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya rabbi inni masani dhurr ko ubangiji cuta ta safe to kaga nan ai shakawa ce to amma ba yana nuna jaza'i da kasawa da raki da wato makosani bane ba makosani ko tsagina gini ko gunaguni bane la la la la la rabbi inni masana dhurr wa anta arhamur rahimin ya ubangiji ta safe ne shine mafi jin kan masu jin kai to kaga babu ta'aruri babu cin karo tsakanin su sai na'am qultu sai na ce fassara al-lafza bi sai fassara lafazi da laziminta wa amma qawluhu ala ghairi wajhi shakwa fa shakwa naw'an to amma inda malam ke cewa haƙuri wato ko kuma bayyana bala'i ba ta fuskar kai kara da makosani ba to ai shi makosani yakan zo a nau'i biyu ne kara iri biyu ne ko? ma. الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر مار الله kai ƙara kai ƙara zuwa ga Allah to da magun waye kamata kai ƙaran amma kai ƙaran Allah fa a'udhu to zai yi mutum kai Allah mutum da yace to na yi roƙon Allah biya bukata ba kana ga mutane kana ga mutane ke ka ƙaran Allah ke wannan ciwo ba inda ban je ba na nemi maka ne eh? ban samu sauki to ake ba da sauki ka gana na kara lafiya jaraba wannan na yi karatu ni na hala ido bacci na sha nafke na yi kaza kaza amma ga na faɗa jaraba so da wa kake amma ya ubangiji na gamu da tashin hankali Allah ka taimake ni kaga bishe shakawa ne hmm. amma wancan abin zargi ne wannan kuma abin yabo ne eh, kama kala kama yaqub misalin annabi yaqub alaihi salam isra'il kenan ai faɗa ya ce qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah yace innama ashku bathi wa huzni ila Allah ni dama ina kai kukan bathi albathu bakin ciki da ya mamaye ilahirin jiki zuciya dukkan sassan zuciya daga bathi bufu bassan kenan ko bathi to ina kai wato karin bakin ciki na da takura ta ba zuwa ga kowa ba ilallah zuwa ga Allah ne aka wato yusuf aya 86 ba ba ka bane ما كم يشي مع قوله فصبر جميل to madalla madalla a lokaci guda kuma gashin sa fasabrun jamil ko ba haka ba ni dai zan yi haƙuri haƙuri mai kyau kamar kuma ce inna ma ashku basini wa huzni inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ina kai kukan takur zuciyata da bakin ciki da damuwa zuwa ga Allah ne sannan kuma yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun na'am wa qala ayyub annabi Allah ayyub yana cewa masani yadurru ma'a wasfillahi lahu bis sabr annabi ayyuba yake cewa rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ko ubangiji gizi durru cuta ta shafe ni kai ne mafi jin kai mafi tausayi mafi rama masu rama a cikin suratu wato al'ambiya aya mai lamba uku tare da Allah ya sifata shi da cewa bawa ne mai hakuri kuma dan yace inna wajadnahu menene sabira ni'mal abdu innahu awwab na'am وقال السيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه shugaban masu haƙuri gaba ɗaya annabi muhammadu sallallahu da abin da ya faɗa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da abin da ya ya ce ne Allahumma ashku ilayka ba'fa quwwati wa hmm. qillati hilati Allahu akbar ya ubangiji zuwa gare ka nake kai ƙaran raunina ko ba haka ba dai annabin Allah ya ce rabbi inni maghlubun fantasir annabi no ubangiji arzin jaye ne an fi karfi na ɗaukin ka taimakon ka agajin ka tunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wato ubangiji zuwa gare ka nake kai karar raunin karfi na da karancin dabara ta an gane ko wannan hadisi ko da yake ainihin shi ma uba'ifi ne Ta riga ya gabata a kharijin sa ina eh, da fatan gane ومقال mhm. Musa صلوات الله وسلامه عليه haka kuma maganar annabi Musa Allah ya kara masa aminci Allahumma lakal hamdu mhm. ilaykal mustaka وأنت المستعان وبك المسترات وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك النبي موسى عليه الصلاة والسلام ينتوى وبنجزي اللهم لك الحمد يا وبنجزي بوديا تتبت غريكا وإليك المشتكى كي كارا زوى غريكيكي وننكي كارا إذ وأنت المستعان Allah kai ne wanda ake neman taimakonka da agajinka wa bikal mustagas kai ake neman kawo wato kariyaka da ɗauki hawa yau an gane ko wa alaika tuklan dogaro ka cokan gare ka take yake kici gare ka ya Allah wala haula wala quwwata illa duka babu dabara ko wani karfi face tare da kai duk dabara ta da karfi na a ƙasa suke idan Allah baka shigo cikin lamarina ba kasashe nake na sani ya rabbul alamin na'am wannan shine kashi na farko na ainihin shakwa wannan ufa ne kashi na biyu na shakwa fa hmm. shakwa al-mubtala bi lisan al-hal aw al-maqal marla kashi na biyu na shakwa da kai kara da makosani shine shakwar wanda bala'i ya fada mai dukkan halin sa yake lisan ya fada bai na'am ai lisan iri ne lisan lisanan hmm. akwai lisanul hal akwai lisanul maqal ka ka ga mutum ya ɗaura fuska bisa da kai kalaba kuma dama kana son kai tambaya ne da Allah a baka bayani kana neman wace hanya zan bi in je unguwa kaza sai kaga ga mutane guda biyu daya hmm. ya sha kunu sai hmm. kuma yana ta walwala gonwa za ta ko to kaga dukkan su biyu lisanul hal ne hmm. shi wannan halin shi sai kai wannan kake yi shi ban san wannan hali yake ciki ba hmm. kada in tambaya ya faɗa abin da ba na so shi ko wannan ikon Allah sai zaman to yana murmushi kamar yana Allah Allah ba ka zo gare shi da kuma ka iya samun akasi shi mai fuska sakakkiya ka tambaye shi ya ka amsa ya faɗa baka kai mai murtakakke fuska kuma ikon Allah ya maka daidai to wannan shine lisan lisanul hal an gane ko lisanul maqal kuwa shine furcin da mutum ya furta bakin to wani lokaci lisanul hal ya fi lisanul maqal bayyana sako sukan ce qad yakunu lisanul hal antaqa min lisanul maqal wani lokaci yanayin mutum masu yi magana ba ko kamar da kake da wato lisanul aba akwai harshe irin na gaba gabobi suna magana in kanta naka suka ce ɗalabi ya dihi ko? in kai haka zo kake nufi a shekar matan wannan ana kiransa ne wato ainihin harshen lafizza ko kuma harshe irin na gabobi lisanul a'abat kenan ko kuma al'adun nafika haka suka ce faƙala biye bihi haka suke ce sai ya faɗa da hannun shi ba na sai ya aikata da hannun shi to kai ƙara akwai kai ƙara kashi na biyu na wanda ya gamu da bala'i da hali da harshe irin na yanayi da kuma harshe irin na furci فهذه فهذه لا تجامع الصبر بل تضاده waɗannan Allah kyashe mu waɗannan gaskiya ba ka ɗaukar a matsayin haƙuri ne kishiyar haka ma suna kishiyantar ma'anar haƙuri ne wanda ya gamu da tashin hankali mari fuskar ya ce ta tufa kama lisanin halinsa ɗinsa da lisanin a'aba sun nuna bai sallama mai ubangiji ba ko ya furta ko halinsa ya nuna haka na'am suna ɓata ma ma'ana haƙurin ne kalfarku bai da shakwahu wa shakwa ilaihi hmm. wa sana'udu li hadin al-mas'alati fi babi اجتماع الشكوى اجتماع الشكوى والصبر واقتراطهما ان شاء الله تعالى كما بمنشي tsakanin shakwahu kukan da yayi da kuma kukan da ya kai zuwa ga Allah ne ko yawwa za mu koma zuwa ga wannan matsala idan muka zo babin da ke magana akan wato shakwa kai kara da kuma haƙuri da bambancin da ke tsakanin su so biyu amma sai ce insha Allah idan Allah ya so na'am wa qila as-sabr shaja'atu an-nafs wa minha huna أخذ القائل الشجاعة صبر ساعة أخذ القائل ومن ومنها هنا أخذ القائل الشجاعة قوله wasu suka ce ai kaga abinda ake ce ma haƙuri shine jarunta wasu kan ce zarunta na fitaccen hausa? jarunta kuma ce zarunta ta ne a hausa nan ba ma ce zarumi sai dai jarumi wasu suka ce in ka ji an ce haƙuri jarunta na ɗan ƙaramin lokaci wamin hawuna daga nan nema wato mai cewa shaja'atu sabr sa'a daga nan ya samu kalmarsa kan ce a shaja'atu sabr sa'a yau ai jarunta haƙurin lokaci guda ne kun gane ko? Eh, kuwa <laughs> ai wani jarumi ne in ta ɗauro wani abu ne fa kawai lokaci guda ɗaya kawai kila ka za ka makwarci ne maroto ne rago ne kuma bayan wannan abin da yi rago ne matsoraci amma wannan ɗan lokaci ya sai masa kambi shin suke cewa a su sabar sa'a a'a mutum ne duk mutane malam suka kasa su cika dutse su kau da shi daga hanya shi kuma ya zo cikin kawai ya kau da shi amma a baya ya kasa kuma a wannan lokacin daga nan mai sake yi ba amma ya tafi da kambin jarumi ba shi ne ba haka ne shi yasa suka ce wato a shaja'atu sabro A jarunta haƙurin ɗan ƙaramin lokaci ne zai ka tafi da kan mede wasu kuma suka ce asabru sabatul kalbi inda mawaridin firar madalla haƙuri shi ne zuciya abinda muke cewa ta dake din nan ta dake ta tsaya can a lokacin da ake haɗu da tashin tashin al'ifara kawo shi na ifara bai halin da ake ciki tsaro ba kwanciyar hankali ga mutu ya zama mutu ya rikici ne zama za ka rikici lokacin da kake cikin tsoron waye baka abin da ka samu kanka ciki waye baka shi nan gaba zai cire baka amma ka gyara halinka kuma to mai hakuri yana da fadati baya yake cewa yayi nan yayi can la na'am والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر نعم يقا... يقابل أحدهما بالآخر مم. قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط لا إله إلا الله إبراهيم هذه الحي 21 والصبر والجزع عبدان كو نعم ده هقوري da raki kishiyoyin juna ne maka ce kai kafin raki na'am ma'adalla ba ka mutum ne aka ce za a yi masa allura tun kafin a ji ake allura mana sai fara karkarwa Ka ga wannan raki ne shi ko ne ce ah, a tunanin ne aje ba komai zan dogara ga Allah wannan misali kawai na mako shi wanda ya fara karkarwa misali ya gamu da zuciya ba ta dake ba la'alla bai saba ba ne la'alla in aka yi yau gobe jini ba zai taba damuwa da in za a yi allurai ma ɗari ba alal misali amma a tashin farko sai ya fara kaduwa saboda yanayi na'am wali haza don haka ne ma ina wuri ne yawa da haka ne misali ɗaya kishiyar ɗayan ne muka ce sabor suka ce jazuwa ko? na inna linsana kulaka halu'a idza masahu alkhairu manu'a wa idza sharru jazua ya gamu da sharri sai raki shine jazua ya gamu da alkhairu manu'a sai hana kankabu na'am qala ta'ala an ahli an-nar Allah ya faɗa game da ɗan Allah ka tsare mu sawa'un alaina ajzi'na am sabarna ma lana min hakar Allah na gaya mana a cikin suratu Ibrahim a nama za su yi kururuwa su yi kukan ayi fatali da su zai ce kai duk ɗaya ne ba sabarna a jazi'ina mun yi raki ko mun yi haƙuri duk ɗaya ne malar na min mahis al-mahis shi ne al-mukhallis ba mu da mu tsamar da mu a uzu Allah ka kiyaye mumini kar mu samu kanmu cikin wannan hali Allah ka tsare mu ka kare mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نلتقي في الحلقة الحلقات المتتالية متتابعة والسلام عليكم ورحمة الله